<laughs> budurwata za ta yi birthday na ce na ɗauki nauyin duk abin da za a sha a wajen ɗazu na tura mata da ɗan garuwa da ruwa jarka goma sha hudu na kira ta in ji ya isa ko a ƙaro mai ruwan ta yi bulokin ɗina don allah me na.